Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis goma ga watan Satumba shekarar 2020 kafin ku abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labaran duniya. To baballe shugaban Amurka Donald Trump na sanya cewar cutar corona virus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar dubu biyu da 2020 amma kuma da gangan bai faɗa wa Amurka gaskiya ba akan irin barnar da cutar za ta yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny guba kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. a jiya laraba kuma wata kotun istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari a kan manema labarai sakamakon samun su da laifin take dokar daukar labaran hukumar leƙen asiri ta kasar turkiya kanin labaran duniyar kenan Kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta yi barazanar ɗaukan mataki sabili da nuna halin kowon kula da gwamnati ke yi wa ilimi dalilin da yasa yake taɓarɓarewa to ko me iyayen ɗaliban suke cewa ina goyon bayan su su je su nemo hakkin ɗiyanmu kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzagaya su gani harka ilimi a Najeriya ta mutu. Hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa kan yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya. A yankuna na talaka marasa galihu na duniya, to mutum kusan miliyan ɗari 800 rayuwarsu ya dogara ne ga waɗannan. to lokacin da aka ce waɗannan jakuna sun kare to kaga kusan mutum miliyan ɗari takwas a duniya zai iya shafar rayuwarsu. sannan kuma alheri giras abdi za ta shigo da shirin domin iyali to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna kuma ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba baya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020 amma kuma da gangan bai faɗa wa Amurka gaskiya ba akan irin barnar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. A cewar wani sabon littafi da wani ɗan jarida Bob Woodward ya rubuta. Trump ya takaita barazanar cutar a baidin jama'a bayan kwanaki goma ya kira woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro trump da ya alaikum jamurkawa cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci kana ba ta da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara ya hakikance gwamnatin amurka za ta shawo kan cutar da yake gangamin yakin neman zaɓe a jihar michigan da ke tsakiya maso yammacin amurka da ake kwatantawa da filin daga biden ya caccaki yadda trump ya tinkari yaƙi da cutar wacce ta kashe kusan amurkawa 190 ta kuma kama sama da mutum miliyan 6.300 waɗannan alkaluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya wasu manyan 'yan majalisar amurka sun yi kira ga gwamnatin trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan rasha alexei navalny guba kana ta dora wa vladimir putin da gwamnatinsa takunkumi kafin sa masa guba a watan da ya gabata shugaban 'yan adawar rasha alexei navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin rasha take aikatawa a birnin tamsk na siberia an afka masa ne yayin da yake komawa moscow kana daga bisani aka kai shi jamus kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu kana ta yi fatali da duk wani zarge da ake mata na aikata laifi shugaba donald trump ya ba da martaninsa navalny a makon da ya gabata yana mai cewa uh, we haven't had any proof yet but i, I will take a look uh, it is interesting that everybody's always mentioning russia yanzu a yanzu babu da wata shaida amma dai zan duba batun kowa yana ambatar kasar rasha kuma ni ban damu don an ambaci rasha ba amma ni ina ganin yanzu china ce kasar da ya kamata a rika maganar ta fiye da rasha saboda abubuwa da china ke yi sun fi muni a jiya laraba wata kotu istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar turkiya amma kuma aka ba da umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka ƙarar su yan jaridan guda shida za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin turkiya shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin turkiya a ƙasar libya a cikin watan fabrairu an dai wanke su daga zargin da ake musu a kan sirrin ƙasa amma kuma kotun ta ɗaure aidin teza da farhat selek da kuma murad agiral da suke aiki da jaridan yeni ya san mai ra'ayin kurɗawa. shekaru hudu da watanni takwas a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leƙen asirin ƙasa. da Baba Yakub Makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da ɗalibai har ma da iyayen yara a Najeriya ke fatan sake buɗe makarantu don ci gaba da karatu. ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi ta ƙasar tana kalubalantar gwamnatin tarayya tare da barazanar ɗaukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin nuna halin kowane kula da gwamnati ke yi wa ilimi dalilin da ya sa yake taɓarɓarewa. Kungiyar ta furta haka ne a wani taron da ta gudanar a jihar Sokoto. Sai dai wasu iyayen ɗaliban sun yi kira da gwamnati da kuma malamai su zauna domin yin sulhu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana. ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta najeriya ta zada takobi ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar najeriya domin a biya mata bukatunta waɗanda ta ce bukatu ne masu zumar ganin an inganta ilimi a najeriya shugaban kungiyar ta kasa reshen kwalejin ilimi ta shehu shagare da ke sokoto muhammad mansur ibrahim ya ce ga baki daya gwamnati ta nuna bata da bukata ga ci gaban ilimi shine yasa bata kulawa da shi yadda ya kamata tallafi da ake ba jami'o'i na need assessment wanda an izo makarantar din kwalejin muka gaba daya an yi gwamnatin tarayya ta bada approval na biliyan goma sha biyar ga dukkan makarantar din kwalejin ilimi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka ba da wannan abin wani ya koma ya zaune bisa ga fayil da ya rasa abin da aka yi wanda yake cikin ne za a gyara makarantun ne cikin ne za a tura mutane su yi karatu a koma ba su training cikin ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanan su halin da nake magana da kai banda asusun tallafi na tetfon da ke wa makarantun ilmummuka eh, ayyuka wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko da jiha ke yi ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo ɗauki wajen gyara ilimi amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa. a gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi abin da yaren da suka iya ganowa yare na ai tashin hankali a ruwa makarantun ne kana ganin jami'o'i matsalolin da dukkan jami'o'i na faɗi malaman jami'o'i suna na kwalejin ilmuka ke waɗi suna na kwalejin eh, makarantar nan fasaba da kere-kere ke waɗi ba wai sabon abu ne ake so ba a'a abubuwan da aka tare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement aka yi waɗannan yarjejeniya gwamnati ta ce za ta yi su haɗe layo abin ya zama babu arɗo babu uban shirkau kaga za ta ɗauki ɗaki. da yake iyayen yara na hankoron ganin 'ya'yansu sun koma makaranta domin ci gaba da karatu na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da ƙungiyar ta yi ya zo musu. ni malam labaran gida dawa. su malamai yana da kyau su tsaya su yi nazari game da alba an ce musu a'a ba su kwata hakkin su ba amma dai su gudu ya a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari suna na shehu bude a shekarun jiya na ga wasu yare suna rubuta waye dinga da aka koma rabin kafafun su cikin ruwa suke cikin aji aji na ruwa ya za a yi a ce ilimi zai gyaru haka don haka ina goyon bayan su su je su nemo hakkin mu kuma su gaya ma wa'annan mutane su zazzaga su gani harka ilimi a Najeriya ta mutu na Junaidu Umar muna kira ga mallamai don Allah su ci za su busa sannan ga matsatsen da aika cikin halin da aka yau da kullun ga korona virus din ga sannan ga haihuwar farashin kayayyaki sannan kuma a tuwa a ce malamai sun shiga yaji aiki shan da wace kwaya za su kamawa. wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a najeriya tuni suka fara yajin aiki yayin da wasu suka baiwa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu muhammad nasir murar amurka a sokoto najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton yanzu ga Baba Yakub da labaran duniya kashi na biyu. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. Yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban. domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba in ji fauci a wata tattaunawarsa da shirin cbs this morning an dakatar da katafarin kamfanin magunguna na birtaniya da sweden ne daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi abin takaici ne hakan ya faru ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin in ji fauci amma kuma ba za ka iya sani ba akwai bukatar su zurfafa bincike daga ƙarshe ma'aikatar tsaron amurka za ta rage yawan dakarunta a afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan nuwamba a cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya laraba sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a iraki a wannan wata a sojoji 4,500 ma za mu iya cika aikin da muke so kana ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi babakere a cikin wannan ƙasa ba amma kuma muna da wata bukata ta musamman bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar alka'ida da isis ba za su kai hari akan amurka ba in ji wani janar na sojan ruwa kenneth frank mckenzie yana faɗa wa muryar amurka da wasu kafafen yada labarai guda biyu a cikin watan yuli kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai buƙatar fara tattaunawar afghanistan kanan amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa Taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin ISIS da alka'ida kafin rage yawan sojojin na Amurka a Afghanistan ba. Shi ma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa labaran Fox News a watan da ya gabata cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da dubu biyar a Afghanistan zuwa ƙarshen watan Nuwamba. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa ga yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya wanda ake kashe su don samun nama. da kuma amfani da fatar su don yin magani da 'yan kasar sin ke yi kididdiga na nuni da cewa kimanin jakuna miliyan arba'in ne a duniya da ke fuskantar barazana wakilin munasira yal hikaya na dauke da wannan rahoton kuduri gaban majalisar dokokin najeriya gwamnatin najeriya ta haramta kashewa ko cin naman jakuna lamarin ya tazara nema bayan 'yan kasar sin sun zuba jarin fataucin jakuna a najeriya don amfani da fatar lamarin ya haddasa tashin gauran zabi na jakuna har ma da rahoton shigo da naman bayan sayar da fatar abuja a soyawa jama'a a matsayin naman yau da kullum dan majalisar wakilan najeriya mai sha'awar lamuran kare dabbobi daga cutarwa garba datti muhammad ya ce nan da shekara goma matukar ba ɗau matakan da suka dace ba jakuna za su kare a duniya garba datti wanda ya gabatar da babban jawabi a taron hukumar kula da dabbobi ta majalisar ɗinkin duniya da ta afirka ya ce wasu kan yanka jakunan don amfani da fatar ko cin nama maimakon amfani da jakunan ga lamuran sufuri a karkara. Kai taki gona sannan an gama an girbe da su za a ɗauka a kawo ko a kai kasuwanni kuma ana amfani da su wurin ɗibo ruwa daga cikin rijiya a ɗaura masu igiya inda rijiyan ke da zurfi kamar arewacin ƙasar nan su suke ɗauka su kawo gida kamar yadda raƙuma ke yi a yi amfani da su wurin tafiye-tafiye sufuri wurin a wasu wuraren har amarya ma a kai ake kai ta wani wurin ma kai mara lafiya ambulance ne sai a dora shi kawai akai a garuruwan mu kusan na arewa an ka duba gaba daya duk gine-ginen da aka yi a can wancan baya da jakuna aka yi amfani su ɗibo ƙasa su ɗibo yashi duka na gini a wancan lokacin duk su ake amfani da su dan majalisar ya ce a yanzu a duk duniya kimanin jakuna miliyan arba'in ake da su kuma ana ci gaba da hallaka su da cutar da su ba tare da kula da lafiyar su ko guduma da suke bayarwa ga tattalin arziki ciki ba. Ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya abin da ta ce shine mafi mahimmanci wurin sufuri a yankuna na talaka marasa galihu na duniya. So mutum kusan miliyan ɗari rayuwarsu ya dogara ne ga wa'annan. So lokacin da aka ce wayannan jakuna sun kare to kaga kusan mutum miliyan ɗari takwas a duniya zai iya shafar rayuwarsu. Kamar watanni biyar zuwa shida da suka wuce a tashan jirgin afafa hukumar kwastam ta kama wasu da za su fitar da jakuna bankuna wanda an yi masu kuɗi ya kai biliyan bakwai na kuɗin najeriya za su yi fasa ɗaure su fitar da shi aka kama su aka kwace aka je aka kuna game da barazanar sayarwa jama'a naman da aka haramta yankawa na jakuna wasu manyan makiyaya sun fara tunanin buɗe mayankar zamani a manyan biranen najeriya manomi kuma babban makiyayi isa tafi da mafindi tuni ya kafa irin wannan mayankar da ta lashe naira miliyan dubu goma sha biyar yadda nama za ta zamanto a sahel gaba daya duk west africa kuma akwai kuɗi taimako da zai fito masu ɗimbi yawa don a tabbatar haka ake yi mun soma ne saboda mun ga sai a yi ta dokoki a takarda a tura wani manyan washin dokta ya je yana tsaye ana yankan shanu masu ciki ana sarrafa naman da ba a san ma ina aka yanka shi ba nama ya zamanto an ɗauke shi akan mashin yana ta taɓa ƙasa da sauransu kai dai duk yadda nama ya fito mai ci bai san ya aka yi shi ba kai ba ta kai babban gidan talabijin na duniya wanda ake kira al ya tallaci mayankan najeriya na abuja na kano na lagos na port na inugu turawan da suke kasar nan gaba ɗaya naman su daga afirka ta kudu ake kawowa mu kuma muka ce to sakani da allah ba wanda zai shiga kasar mu ya fi mu iya rawa wani abun takeici don rashin gatar jaki yanda wasu mutane ke barin jakunan su hawa manyan hanyoyi da dare da kwatsam mai tuka mota sai ya ke cibis da shi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasura da mai hikaya to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5 Bayan ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato Hausa.com, da kuma shafukanmu na sada zumunta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar fyaɗe da taɓa waye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun ɗauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna ma fetur wuta. A yau Shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi inda makon da ya gabata aka kama wani ɗan shekaru hamsin mai suna Yusuf Bako yana yi wa wata karamar yarinya 'yar shekaru hudu fyaɗe a wani masallaci da ke titin aminu bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin bayan an yanke mashi hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan bayan sabili da aikata fyaɗe ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi dsp ahmed muhammad wakil ya yi wa shirin domin iyali a hirarsu da wakilinmu abdulwahab muhammad a ranar alhamis na watan tara um, rashin distress call waya mutane sun zo ofishin yan sanda sun kawo korafin kan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu sai yan sandan mu na taushe sai kai kokari suka garzaya zuwa wannan wajen daga wajen da mutanen da suke kokari suke dukan nasa sai suka watse so can dai he was unconscious irin ne baya cikin hayacinsa to a matsayin mu na yan sanda sai muka garzaya muka kai shi asibitin nan teaching hospital na bauchi asibitin kwararru kenan muka kai shi teaching hospital aka mishi medical treatment so muka kawo shi nan ofishin mu na cid so daga can dai da ya dan farfado muka fara bincike me ya faru shine gaggaya mana abin da ya faru ya yi wa wata yarinya mai shekara hudu fyaɗe a cikin masallaci to dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattambe shi questions akan cewa ko yana da history na irin wannan problem din ko yana da wani dan mental eh, problem sai yake ce mana a ai ya taba irin wannan abu da eh, kansa ya ce akan cewa ya taba irin wannan abu a shekara alif ta 2001 aka kai shi gurfanar shi gaban kotu ya zauna gidan wakafi kamar watanni kamar goma sha wasu abu ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi kuma ya sake tafka wannan ta'asa a alif dubu biyu da sha biyar shi ma aka kai shi idan wakafi ya yi shekara uku da ya cika shekara uku nan sai gwamnati ta zo tana so ta grantin pardon ahuwa yawwa ahuwa ma masu laifi so shi ma sai dai suna sai fada ciki aka mishi ahuwa to kuma dai ana nan sai gashi ne ya sake wannan ta uku to amma wannan karan in allah ya da ita kotu namu mun kammala binciken mu muka gurfana shi gaban kotu za mu tunatar da kotu kan cewa wannan mutumin yayi na ɗaya ya na biyu wannan na uku ko a ina ya mutum ya yi laifi na daya na biyu na uku ya kamata a sa mishi doka mai tsauri mai tsanani saboda ya zama na kaman lesson ma waɗansu darasi ma waɗansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu ita kamar yarinyar fa tun da yake kunga shi mutum ma an ce yana da shekaru mai ta ita kun samu ganin ta yarin ai minor ce ai an kai ta asibiti asibitin kwararru kuma mun je mun duba ta mun gani da yanzu dai da ta faru ta samu sauki dai amma dai lokacin da abu ya faru dai kam dan ta firgita mutane sun masa duka mun ga hoton ma yana ta yawo a kafofin yatsa labarai da na social media haka wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cetonsa ba da watakila ma da su ce bayana eh to ni ina kira ga jama'a in irin abu haka ya faru su gane akan cewa a matsayin ka na dan kasa kana right din da zaka je ka gaza duk inda ka ga ofishin yan sanda ka kai rahoto amma ba daidai bane mutane su ɗauki doka a hannunsu despite dai abin da ya yi bai dace ba amma dai yana kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka ɗauki doka a hannunka saboda wani lokaci ka iya ɗauka doka a hannunka sai daga baya kuma doka ta dawo kanka ku ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a kuma gwamnatin jihar bauchi ta ma ƙirƙiro da doka na tsanani akan masu fyaɗe ta yaya za ku yi ku tabbatar da cewar wannan mutum tun da yake shi sababbe ne bai ma ɗauka ba kamar yana yin wani abu kamar ya zama ta masa wani abin alfahari ne a gare shi ta yadda ku tabbatar da cewa dokan da gwamnati ta kafa kan masu yin fyaɗe da luwaɗi eh, da daidai gangin irin wani abu an yi shi yadda ya kamata. ya eh to kasan wannan akwai abin da ake kira sensitization na farko eh, waya da kan mutane na ita na farko tukuna ita gwamnati bayan ma da gwamnati da mu dai za mu kokari mu gama waya da mutane akan dokan da mata kafa yanzu akwai mutane da zaka gansu ba su san mafiya ɗaya tukuna ma ba in ka je ƙauyuka a kowane shi bai san mafiya ɗaya laifi ba yana ga kamar idan aka yi fyaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai anguwa za a sasanta mutane da yawa ai ba su san akan cewa ita fyaɗe eh, laifi ce wanda kai wa ƙasa laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba laifi ne tukunna kayan wa ƙasa ne ba ka gani ko ita gwamnati ta sa ai kes na fyaɗe ba a try din shi daga majistar sai high court ka fahimta so kes ne wanda ba wai kayan wa baban yarinya laifi ba ko ita yarinya laifi kayan wa ƙasa ma laifi ne so tsakaninka da kasa ne so wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ya ce maka shi baya son kes zai janye bai mata shi ba kesa ai ba naka bane kesa na kasa ne so yanzu in muka gurfanar shi gaban kotu ai za mu dauka mu bawa ita state government ita za ta yi prosecuting din shi ai akwai department da suke da alhakin prosecution ai ana kira su department of public prosecution eh to su suke da alhakin wannan to yanzu uh, dsp uh, idan na fahimce ka wannan uh, batu kamar Eh, na fyaɗe wanda yake yanzu abu ne za ce ya zamanto ruwan dare irin wannan eh, abubuwa kamar nawa ne za ka iya in kana da yawan da ya faru a nan jihar a cikin ma wannan shekara ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum hamsin da tara bayan hamsin da tara sai kuma tsakanin june july hmm. sai muka sake samun mutum 22 muka manta ba na ya fara hmm. da su mutum 22 to ka duba wannan gudun wannan wan mutum aka samu mutum 22 hmm. to ka gani akwai wani matsala akwai wani damuwa a wani waje a lokaci daya aka samu haka so shi ne sa nake na yi maganan akan cewa eh, gwamnati ita ma ya kamata ta ta yi sensitization ta faɗakar da mutane akan wannan shi gravity na eh, Eh, wannan fyaɗe din saboda kamar yadda na faɗa waɗansu mutane ba su san ma shi fyaɗe eh, laifi ne kayi wa ƙasa ba tsakaninka da uban yariya ba ne balle ka je ka roke shi ka ce mishi a ah, ya shafe maka ba akwai wasu iyayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga wai ba sa so a bayyana wannan abu domin saboda suna jin tsoro ko abin zai shafi yarinya nan gaba rayuwanta zama ko bata samu aure ba kuma gashi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a su ne aka an yi wa ƙasa kenan ya ba irin wannan yanayi da ƙasa suke ciki menene yasa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan eh ni na kira ga al'ummar na bauchi su fahimta akan cewa idan abu haka ya faru ah, stigmatization muna kiran shi ba sani da fura da hausa ba wani kyama ne kyama eh. to duk shi yake kawo wannan sai ka ga iyaye suna jin kunyar su fito da shi saboda kar mutane su kyamace yarta kar ta zo aure a tarasa miji ko wani abu haka to ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane su fito su faɗa mu dinga sa doka mai karfi a kansu ana gurfanar da su gaban kotu wani ma ai kisa ne ai wani kuma daurin laidare ne ka fahimta so idan aka yi ma daya biyu uku hudu waɗansu suka gani wanda suke da niyan irin wannan abubuwan ka ga za su janye ka gani to naka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi normal mm, wuri tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata to za mu ci gaba da tuntuɓar rundunar 'yan sandan domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun. Kafin nan a madadin wakilin Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. mu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan. A gaida alheri Grace Abdu, to yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labarai a takaice. shugaban amurka donald trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga amurka tun farkon shekarar 2020 amma kuma da gangan bai faɗa wa amurka gaskiya ba akan irin barnar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba a cewar wani sabon littafi da wani dan jarida bob woodward ya rubuta trump ya takaita barazanar cutar a baidin jama'a bayan kwanaki goma ya kira woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro wasu manyan 'yan majalisar amurka sun yi kira ga gwamnatin trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan rasha alexei navalny guba kana ta dora wa vladimir putin da gwamnatinsa takunkumi kafin sa masa guba a watan da ya gabata shugaban 'yan adawan rasha alexei navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin rasha take aikatawa a birnin tamsk na siberia a jiya laraba wata kotun istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar turkiya amma kuma aka ba da umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka su. yan jaridan guda shida za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin turkiya shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin turkiya a kasar libya a cikin watan fabrairu to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu ne mai da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda yake na gabatarwa sai kuma tubahiro joji ne da ya haɗa mana shirin ni muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc